Korintiyawa ta biyu Sura goma sha biyu Ko da yake ba za ta amfana kome ba, dole ne in yi takama, a yanzu zan ci gaba da zance a kan abubuwan da Ubangiji Yesu almasihu ya baya na mini, kamar a mafarki da kuma cikin ruya. Na san wani mutum wanda yau shekara goma sha hudu kenan, aka dauke shi zuwa sama na uku bisa ga ikon almasihu. ko yana cikin jiki ne ko ba cikin jiki ba ban sani ba Allah kada ya sani na kuma san mutumin nan an dauke shi zuwa sama na uku ko yana cikin jiki ne ko ba cikin jiki ba ban sani ba Allah ne kadai ya sani a can ya ji waɗansu al'amuran da ba za a iya fada ba irin waɗanda dan adam ba zai iya yin magana a kai ba zan yi takama a kan mutumin nan amma ba zan yi takama da kaina ba, sai dai akan abubuwan da suka nuna kasawata. Da na so yin takama, ba zan zama wawa ba, don zan fada gaskiya ne, amma ba zan yi takama ba, domin ba na so wani ya dauke ni fiye da yadda yake na da yadda ya taba ji daga gare ni. Domin kada in kuma yi takama da waɗannan ruya mafi ban mamaki. sai an aiko mini wata cutar da za ta zama mini kaya a jiki, wannan ya zama ɗan aika ne wanda Shaiɗan ya aiko domin ya dinga bani wahala ya kuma hana ni daga kai. Sau uku na roki Ubangiji domin in rabu da wannan abu, amma ya ce mini, Al'erina ya ishe ka, domin ta wajen ƙasawarka ake ganin cikakken ikona. Saboda haka, da murna zan ƙara takama a kasawar nan tawa domin ikon almasihu ya zauna tare da ni saboda haka na gamsu da rashin ƙarfina da cin mutuncin da ake yi mini da shan wahala da tsanani da masifu saboda almasihu gama sa'an da ina da rashin ƙarfi a lokacin da nake da ƙarfi na yi wawanci kam amma ku kuka sa ni ku ne kuwa ya kamata ku yabe ni ko da yake ni ba kome ba ne bai zama cewa manyan manzanin nan naku sun fi ne ba Allah ya yi alamu da ayyukan ban mamaki ta wurina a cikinku da na yi akina cikin hakuri waɗannan al'amuran ban mamaki sun shaida cewa ni manzo ne na gaskiya ta wace hanya ce na nuna cewa ba ku zama daidai da waɗansu jama'ar masu bi ba ko kuwa domin na hana ku ku taimake ni da kuɗi? to ku yafe mani wannan laifi, ina a shirye in ziyarce ku sau na uku kenan, ba zan sa muku wani kaya ba, domin ku nake so, ba kudinku ba, gama bai kamata yara su dauki nauyin iyayensu ba, sai dai iyaye su dauki nauyin yaransu. Zan ji daɗi in kashe duk abin da nike da shi, har ma da kaina ma, don in taimake ku, idan na kara ku. ashe za ku rage kaunar da kuke yi mini kenan za ku yarda da ni cewa ban zama muku wani kaya ba amma wani zai ce na yi muku wayo ne na rinjaye ku da karya. na cuce ku ne ta wurin wani daga cikin wadanda na aiko gare ku na roki titus ya je na kuma aiko da wani ɗan uwa mai bi tare da shi za ku ce titus ya cuce ku ne ashe ni da shi ba manufa ɗaya take bi da mu ba, ba kuma hanya ɗaya muke bi ba, ashe, tun da kun yi tsammani cewa muna ƙoƙarin kare kanmu ne a gare ku, Allah ne shaidarmu, muna faɗin gaskiya cikin almasihu, kuma ko menene muka yi, ya ku waɗanda nake kauna, mun yi ne domin ku ginu. Gama ina jin tsoro lokacin da na zo. watakila ba zan same ku a yadda nake so ba, ku kuma ku same ni ba a yadda kuke so ba, ina jin tsoron zan tarar da fada, da kishi, da zafin rai, da son kai, da bata suna, da gulma, da daga kai, da kuma tashin hankali. Ina jin tsoro cewa idan na sake kai wurinku, Allah na zai sa in sha kunya a gabanku. ina tsoro kada in yi bakin ciki saboda mutane da yawa da suke ta yin zunubi a da waɗanda ba su tuba daga aikin lalata ba da iskanci da halin neman jin daɗi na rashin kunya.